baki mai yanka wuya. Ko baya ga kasancewa na daban da na sauran faɗin duniya. Zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar nan ta 2024 ya fita daban idan aka kwatanta da waɗanda suka gabata a tarihi. Za ku ji fashin baki a kai. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ne Amurkawa za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe. Wato rana ta ƙarshe ta kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Duk da yake ba wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa mace da namiji ba. To amma wannan zaɓen a cewar masana ya bambanta sosai da sauran zaɓukan Amurka da suka gabata. domin kuwa wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin wani tsohon shugaban ƙasa da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci wadda ita ma wannan ne karon farko a tarihi da aka sami mace mai alaƙa da baƙar fata da ta taɓa tsayawa takarar ta shugaban ƙasa a amurka muna maganar mataimakiyar shugaban ƙasa kamal harris ta jam'iyyar democrats wadda ke fafatawa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Matsani siyasar duniya, kuma shehin malami a jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, ya yi mana fashin baki kan wasu muhimman al'amuran lura a wannan zaben. Dalilan da suke sawa jam'iyya ta yi nasara ko ta gaza yin nasara a zaɓuɓɓuka wato ana tsaka ana dabo tsakanin ah, democrat da republican wato eh, tsakanin kamala harris da donald trump alal misali yana daga cikin sanannen al'amari a zaɓe cewar jam'iyyar da take kan mulki takan kai bantanta da ƙyar ne saboda an fi tuna kurakuranta da kashinta ko gazawarta akan wacce ta riga ta yi ta ɗan yi nisa da mulki don haka a wannan ma'aunin sai ka ga cewar watakila kamala harris ba lallai ta kai labari ba amma kuma har wa yau akwai kuma sanannen al'amari musamman a siyasar amurka cewar a yayin da ake cikin rigima ko yaƙi wanda amerika take da hannu dumu-dumu a ciki to <clears throat> jam'iyya mai mulki ta kan samu goyon bayan 'yan ƙasa kuma yanzu aka kalli inda yaƙe-yaƙe suke na ukraine da rasha da na isra'ila da ƙasashen gabas ta tsakiya wanda kowa ya san amerika tana ciki dumu-dumu sai ka ga kenan babu mamaki idan eh, kamala harris ta sami wani tagomashi a nan. to sannan kuma yanzu akwai yayi da ake yi na tunanin cewar ya kamata a ce mace an iya amincewa mace da mulki musamman a ƙasashe irin su amerika da ba a taɓa gani ba don haka nan ma sai ka ga ta yiwu ta samu nasara amma kuma idan aka duba yadda ɗabi'ar waɗanda a turanci ake kira establishment yake na america wato mala'un america za ka ga suna nan da ra'ayinsu na riƙau da ƙiyayyar baƙi da makamantansu wanda donald trump yake ta kamfen a kansa don haka ba abin mamaki ba ne ya sami goyon bayansu to amma kuma idan aka yi la'akari da baƙin nan dai musamman kuma waɗanda wato suka fito daga ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙananan ƙabilu ko kuma a turance na kiran su minorities ba lallai ƙabilu ba wato wato waɗanda ba su da rinjaye yawwa eh waɗanda ba su da rinjaye to amma kuma in suka haɗu da yawa kuma sukan iya samar da rinjayen in aka yi la'akari da yadda wato suka yi fushi game da yakin gabas ta tsakiya eh, da kuma yadda ake kyauta zancen ba ma zato ba donald trump yake nuna shi baya son yaƙe-yaƙen da amerika take yi ba abin mamaki ba ne suka karkata ƙuri'arsu ga donald trump don haka a dunkule za ka iya cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare game da wannan zaben na amurka a wannan shekarar ta 2024 idan eh. an duba shi donald trump ba wannan shine karo na farko ba ya yi shugaban hmm. amurka ya fadi zaɓe a wancan zaben kuma in an hmm. duba su tsoffin shugabannin amurka eh, yawanci suna na jam'iyyar democrat ke da irin su Eh, shugaba tsohon shugaba obama su eh, su bill clinton da sauransu ya kike hmm. ganin tasirin irin waɗannan tsoffin shugabannin kan wannan zaben to ka san faɗuwar donald trump a zaben da ya gabata ba za ta rasa alaƙa da dalili na farko da na faɗa ba cewar a ɗabi'ance jam'iyya mai ci ba kasafai take kai bantanta ba saboda yadda ake tuna gazawarta a cikin sauƙi a kurkusa ba a manta da kurakuranta ba to sannan kuma shi tasirin tsofaffin shugabannin ƙasa yana ta'allake da tasirin waɗannan wato mala'un da na ambata a baya wato malamun nan su ne kamar wasu manya masu ruwa da tsaki waɗanda suke iya juya al'amura na kasa kenan yau eh masu faɗa a jiba shine a turanci ake kiransu establishment eh kaga ai suna cikin su saboda haka waɗannan suna tare da su don haka dunkulewarsu a bayan kamala harris zai iya samun tasirin waɗannan rukunin mutanen to amma kuma sau da yawa kuma rukunin bayi da mm, sauran masu rauni su kuma za ka ga wani lokacin sukan ɗau matsaya saɓanin ta waɗancan shi yasa ɗin yana da wuya ka iya cewa yanke kana jin gayin da zaben nan zai kaya. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa ka yi bayanin shugabar amurka mace bata taba zama shugabar kasar ba eh, duk da ba ita eh, kamala harris ta fara tsaya ba akwai zaben da shi kansa eh, shi trump din ya tsaya na wancan karon da ya lashe ya tsaya ne da hillary clinton kasance ta mace shin ba za ta iya samun wani ta goma shi mata watakila su ce ga tasu nan su mara mata baya ba za ta iya samu har ma ba ma wato goyon bayan mata ba har ma na maza? saboda daga lokacin hillary clinton zuwa yanzu yayi na cewar a gwada mata a ba su dama ya karu ainin fiye da a baya saboda haka wannan zai iya haifuwa ga ta samu wani tagomashi na ƙuri'u. mu koma wani abu kuma da ake tunani na bambancin launi din na fata Eh, ita eh, kamala ba za a ce cikakkiyar baturiya ba ce kamar yadda shi trump yake ya wannan kuma zai shafi lamarin wannan zaben da za a yi ranar biyar din nan ga wata to shi ma dai eh, kamar sauran wasu abubuwan ne da yawa su waɗannan waɗanda suke da kyamar wani jinsin suna nan ba suka canza ra'ayinsu ba amma kuma waɗanda kuma suke ganin ba daidai ba ne masu ke yaƙi da nuna bambanci su ma kuma suna nan za su daɗa ƙaimi ma kan su ƙoƙarin su ga cewar wato sun daɗa tabbatar da cewar amerika yin ta kowa ce ba ta wasu jinsi ba don haka a nan ma fafatawa ce za ta faru za ka ga sau da yawa masu kyamar wato jinsin nan su ne dai kuma masu kyamar shugabancin mata don haka da wahala tashi daga matsayarsu amma waɗanda kuma ba sa kyamar jinsi za ka tara su ne dai waɗanda kuma ba sa kyamar shugabancin mata su ma zai wahala su tashi daga matsayarsu don haka eh, ya danganta da yawan waɗanda suka kada ƙuri'a da yawan da yawan fitowar da suka yi da kuma tasirin waɗannan eh, ƙalilan ɗin waɗanda suke juya akalar siyasar amurka kuma a cikinsu akwai masu kowane ra'ayi shine shine kawai illa waɗanda suka fi wanda suka suka fi yawa su ne waɗannan masu kyamar jinsin da kuma kyamar shugabancin mata ɗin. Masu saurare saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.